barkanmu da sake haduwa a wannan karatu namu na ajin al'imamu abubakar ibn abi shaiba da ke gudana a wata a irin wannan lokaci a yanzu da muke magana muna ranar lahadi ne wato ranar nawa kenan ga watan to an kai ashirin ko ashirin ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina shekara 1448 daidai da hudu ke na yau ko biyar ne ma biyar ga watan bakwai shekarar bature dubu biyu da ashirin da shida a ci gaba da tattaunawa a wannan risala takaitacciya da muke karatu a ciki wato irshadul ikhwan ila ba'd turuq itqan hifz alquran littafin da yake mana bayani game da shirya zuwa ga wasu daga cikin hanyoyin da ɗalibi zai ainihin wato kyautata haddasa ya zama ya rike ta rikewa mai kyau ba tare da wani tangarda ba malam ya lissafo mana kamar hanyoyi guda goma wanda mun kammala su to kafin ya karkare misalar shine yace akwai muhimmancin ya ɗan yi nuni zuwa ga wasu daga cikin abubuwan da ke zamowa tarnaki ko da baibayi ga haddan ɗalibi wanda ya kira su da al-mu'awwiqat wato wasu daga cikin matsaloli da mai hadda ke aini wato fuskanta to waɗannan su ne muke ƙoƙarin ƙarƙarewa wanda malam ya tattauna mana akan abu na farko wanda shine abu mafi girma a cikinsu da ke jawo wa ɗalibi samun matsala da haddasa ya kira wannan da azunubu wal ma'afi aikata zunubai da kuma sabo a nan ne ma da yi mana jan hankali tare da nasiha akan hadarin sabo wajen jawo wa hadda matsala wanda wannan kuma abu ne wanda zassauƙi kowa na iya fahimta yanzu za ka ga idan kana da ɗalibai ko da a makarantar islamiyya ne a lokacin da aka sa su a makaranta kaga yaro ya zo da hazaƙa da ƙoƙari da an yi mashi karatu da ya ɗauka bayan kwana biyu idan ya fara sabawa da ɗalibai idan Allah ya ƙaddari zai jarabce shi da wani aboki mara kirki wanda zai rinka shagaltar da shi da wasa sai ka ga ƙoƙarin na nashi ya fara zubewa haka na faruwa ko bai faruwa Alamar ya shiga cikin alzurubuwan ma'asi kenan haka zunubi da sabo yake lalata karatun mutum saboda yana shiga cikin wato system na jikin ɗan adam sai ya tasiri a kan wannan madda da Allah maɗaukakin sarki ya gina wa jikin ɗan adam a zuciya da ƙwaƙwalwa da ke sa iya fahimtar karatu zan sauƙi da kuma riƙe shi ba tare da wahala ba to zunubi da sabo yana rikirkita wannan madda a jikin ɗan adam da haka abu ne mai sauƙi kaga yana da yawan mantuwa yana da rashin fahimta abin da ya rike ma sai zai yanzu yana gagarar shi kawowa a nan ne malam da ya kai har ya haikaito mana wancan zance da ake dangantawa limamu shafi'i ko a inda ya kai kuka wa malaminsa waqi'u bin zarra ke shakautu ila waqi'in su a hibzi na kai mishi kukan wato rashin iya haddata hadda ya mun garjama a ranar shi kan shi yace ya rasa me yasa yace fa arshadani ila tarkil ma'asi sai ce min in binciki wato wani aiki na saba wa Allah ce fa inna ilmu nurun saboda shi inna ilma nurun ilimi haske ne wa ilmu Allah la yuhda duk inda ku aka ce an haɗa ruwa da wuta to ɗaya fa ya ba ɗaya ba sa zama a wuri ɗaya a ce ga ruwa ga wuta zai yi kuma duka kowa a ce to kowa ya ci gashin kanshi mana ai duk rayuwa ne ba komai a zauna haka zai yi a ɗaya zai bar ɗaya to haka sabon Allah zai haɗuwa da fahimta da iya karatu kamar yadda wanda yake son ya samu karatu da fahimta ba zai ainihin wato haɗa da sabon Allah ba Allah ya kyauta da haka muka yi wa junanmu nasiha mu yi ƙoƙari mu kyautata alaƙa mu tsakaninmu da Allah mahaliccinmu shi abin da Allah yake nema tattare da mu shine mu zama bayi masu biyayya ina fata an ah, idan mutum ya yadda Allah shine mahalicinsa to ya kiyaye dokokinsa gwagwada yadda ka kiyaye gwagwada yadda shi ma Allah zai rike maka zuciyanka da hankalinka da fahimtar karatunka Allah ya sa mu dace haka malam ya ɗauko mana magana wani malam Najib a rufai in ba ku manta ba shi ma yin ishara akan cewa lallai akwai wasu sinadarai ne da da suke cikin halittar ɗan adam gwargwado yadda mutum ke saba wa Allah gwargwado yadda wannan sinadarin ke gurɓacewa da haka ce zan ba zai iya rike karatu ba ba zai iya tuna abin da ya sani ba wanda ma ake kokarin ya fahimta ma ba zai fahimce shi ba Allah ya kyauta da haka mu ba zuwa ga Allah mu kuma a dage wajen yi masa ɗa'a, wannan zai taimaka mana wajen ainihin wato karatunmu insha Allah abu na biyu da malam ya nuna mana cewa yana daga cikin abin da ke sabbaba hadda ya lalace ya zama ka gagara rike haddanka shine at-tasahulu fil muraja'a mutum ya zama yana da kasala wajen muraja'an abin da ya sani tabbas da abin da ka karanta ka rike shi to zaka sake karfafa wannan karatun ta hanyar yin muraja'an wannan karatun shi yasa kuka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi da kanshi tare da yadda Allah ya girmama sha'anin wahayin da za a saukan mishi inna sanulqi alayka qawlan saqila haka Allah ya ce kuma ka san Allah ba zai yi wasa ba abin duk da Allah ya ce mashi saqil to saqil din ne bi ma'anar kalima Allah ya ce to za mu dora maka zance mai nauyi da aka kai shirin karban wannan zancen to amma duk da wannan sai da aka ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rinka yi wato bibiyan karatun da ake mishi domin wannan maimaitawa da zai rinka yi shi zai taimaka mashi wajen rike karatu. la tu menene la tuharrik bihi lisanaka lita'jalabi inna alaina jam'ahu wa qura'ahu aka ce ne fa idza qara'nahu fattabi suka bi haka duk in aka yi maka karatu wallahi sai ka koma ka sake yin nazari sai ka rinka yin muraja'a to ballantana kuma haddan alqur'ani ka haddace yanzu masha Allah ka gama to kada kai irin na wancan yaron da matan nan mai sai da gyaɗa wa 'yan islamiyya yaro ya zai yana hadda a gabanta an ba shi haddan menene kan lala wazar yaro ya zai yana ta maimaitawa yana ta maimaitawa ita tana sayar da gyada sai amma wannan yaron kai da kiki ne ce lafiya ita kan lala wazar karatun da kake nima hannun haddace shi amma kai har yanzu ya ce ina son ya zauna ne da kyau yaro ya ci gaba da maimaita kan lala wazar sha gari aka dawo sai zai samu wannan tsohuwa baba me karatun jiyan nan ma da na kika ce ni da kiki ne sai ta fara mm me ma kaga bambanci ko yace shi yasa kika ga na dage a jiya ba wai ni ma ban rike bane yadda kika rike shi da sauki amma so nike samu wurin zama kin ga ce yanzu za kin neme shi kin rasa to haka hadda yake gwargwado yadda kake yi kake maimaitawa kake kake maimaitawa sai ka ji abin ya zauna an gane wannan da ke ko to wannan muraja'a a ɗalibi zai yi wa kanshi tsari ne wajen yin shi tun daga samar da lokaci na musamman musamman lokaci da ya fi natsuwa kamar yadda muka ba da shawara mutum ya rinka cin amfanin dare lokacin dare yana da muhimmanci kwarai da gaske inda na shi akan laili ko hiya a shaddu kun ga wannan lokacin nishaɗin dare akwai tsanani ne amma kuma ya fi biyan bukata kun gane ko tarumul izza thumma tanamu laila inna safinata la tadri al nabi ka taba ganin kwale-kwale na tafiya akan yashi to in dai kwale-kwale ba zai yi tafiya akan yashi ba wallahi karatu ba zai yi ko cin nasara ba zai samu ga wanda yake kwanciyar dare ba dole sai ka tashi mabarnata ma sun fi cin moriyar dare ba haka bane na kai da kike son ka ci nasara Allah ya sa mu dace da haka zakira yana yin wato ƙara ƙarfafuwa idan mutum yana yin wato yin muraja abu na uku wanda nan za mu tashi ko malam ya ce ma yuntabu ba'adul hafaza ba'da al-hifz eh ok na hudu ko eh to wannan abin da yake cewa a nan shi ne irin abin da ke biyo bayan abin da dalibi bayan ya yi hadda na kasala shi ne wannan mayun tabu kasalan nan na zuwa ta fuskoki mabambanta wani zai zo mishi ne ko ta hanyar wasu abokai da za su nuna mishi kai ai ai daga iya kawai a daina bata lokaci wani kawai ya nuna mai ba sai ya koma yana ƙara bibiyan karatun ba har ya buga mana misali da wani ɗalibin shi ya ce ɗalibi ne mai hazaƙa bayan kwana biyu sai na ga ya ɗauke kafa daga zuwa karatu sai na neme shi na ce wani lafiya ce wallahi malam na na ga abin da ma na iya a baya ne yanzu ban iya ba shine sai na ga saboda kunya ni ba zan iya zuwa makarantar ba yace to amma kana zuwa makarantar ma ta ji ka manta balantana kuma ka daina zuwa gaba daya wanne ne ya fi muni kenan shi ne daina zuwan gaba daya da haka ka ci gaba da zuwan wannan zai taimake ka wajen ka daina manta abin da ya rage kuma ka tuna na baya amma ka ɗauke kafa gaba daya saboda kasala to za ka yi asaran duka ne gaba To so ba a sakin mashedan ragaman duka shedan yana ja to kai ma ka rinka tizga ash ya yad'u kullum shaiɗan yana kan hanyar da zai hana mutum aikin alkhairi yanzu daga cikin abokanmu nan muna tahowa muke da wannan tattaunawa muke cewa ga irin yadda muke da kasala musamman a wannan zamanin game da harkar ilimi da nemansa to idan ba ana karfafan juna ba to gaba ɗaya watsar da harkar karatun zamu daga cikinmu nan kowa ya duba zai ga akwai wani dalili da yake karfafan shi wajen zuwa wannan karatun da zaran an je wannan dalilin ko to za a ga tsar da karatun ne kwanaki na ai sai da muka yi magana wannan aji akwai waɗanda su ne asali sababin da aka buɗe ajin da su yau ina jin ba mutum ko ɗaya a cikin su kun gane abin da nake son mu gane ko me yasa shine wasu shugul ko wasu takasul sun sa san an yi wato ja baya to jan bayan nan fa nasu fa ba zai fa kara musu ilimin ba an gyara wannan da ke ko to haka kai ma idan ba ka samu wani abu da zai karfafe ka ba ko da wani aboki ne mai himma da rinka harka da shi kuma an gano ko ba komai wannan himman nan nasa zai rinka tada naka ma ba wanda bai da himma fa sai dai wasu na cin moriyar nasu ne sama da wasu to idan wani ya karfafe ka sai ka ga sai kai ma sai ka niki sai sa ka ji shari'a ta bada muhimmanci kwarai wajen wanda za ka rinka abota da shi an gano wannan da ke ko abokin hulɗanka yana da tasiri a kanka sosai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masalul jalisi su wa jalisi salih ka masalul kir ha wa sahibul afara ko al'afira ko na maka haka misali abokin kirki da na banza to kamar mai ziga zigi ne da mai da turare idan mutum ya zauna da mai ziga zigi ba wani abu da za ka amfana karshe sai dai ma ka yi asara dan kila ka tashi ya kona maka kaya in ko ba haka ba zaka tashi kana wari kana ɗoyi, bayan uban zafin jahannaman da ka sha a wajen shi ba abin da zaka tsira na, haka ne ko to misalin mugun aboki kenan aboki na gari kuma sai annabi ya kwatanta shi da mai siyar da turare shi ko mai siyar da turare dolan ka ka amfana da shi ko da bai san maka ba zai dan goga maka hannu to ko bai yi maka wannan ba ko sadda ka zauna tare da shi ba za ka ji wari ba har ka tashi kanshi za ka tashi da shi wannan shine misalin aboki na gari da aboki na banza to shine annabi sallallahu alaihi wasallam falyanzur ahadukum man yukhalil kowa ya tsaya duba wane ne abokin Kud da Kud din shi za ku yi mamaki wasu lokutan hatta majalis da malamai ke kullawa na karantar da al'umma wallahi himman wani ɗalibi ƙwaya ɗaya shi yake motsa su su kansu za ka ga akwai wani ɗalibi irin wanda a zamanin da ake cewa gundar gundararre nan ko <laughs> akwai shi da matsawa haka wani malami ya sa wani ɗalibi ya yi gundar ɗalibin ba ya ɗaga mai kafa malamin wani lokacin zai ɗan ji kasala sai ya ji ɗalibin ya zuwa kwankwasa haka makalla lokaci ya yi sai ce wai ku ba to ka ina zuwa can ɗalibin sai ya makale in ya juru sai ya ƙara asalamu alaikum malam ina nan fa ina jira malam sai ce to da Allah zo ka kwashi littattafan mu daidai ka gani so himman malami ma ɗalibi na iya motsa shi kamar yadda wani ɗalibin malami zai motsa himman shi to yi kokari ka ga ka ci moriyan wani abu da zai rinka motsa himman ka ya cire maka wannan kasala idan ya cire maka wannan kasala, to daga nan sai ka ka ci moriyan lokacinka da daman da Allah ya baka me yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya lissafa matar da take taimakon mijinta wajen tashi sallar dare da miji da ke taimakon matarsa wajen tashin sallar dare annabi yace su ne Allah ya kira da azzakirina Allah kasira wa zakirat annabi yace har ta kai ga idan matar ta tashi mijin cewa baban walid ba kai nafila yau ba bacci ne nemi ya nauyake shi sai ta shafa ruwa a hannu ta goga idan shi baccin ya gudu ga wannan za a yi rigima ke rango wata ce aka karanta mata hadisi na ashe dawa miji ya mata laifi wai sai tace za ta yi aiki da hadisi ta ɗibo ruwa bokiti guda ta fara wuce aka a shahid annabi ya faɗi wannan ne wai don ka gane lallai a fat party zai iya taimakonka wajen ka ci moriyan daman da kake da shi an gane wannan da kyau ko Allah ya samu dace to wannan shine batu game da a mutum ya dena sallama wa shedan shedan ne da yake gina wa mutum wannan kasalan ya nuna maka eh, akwai abin da za ka dan huta mana ka dan yi kaza sai ga lokacin ya wuce ba tare da ka ci moriyar shi ba Allah ya kyauta rabi'an mala yace matsala ta hudu daga cikin matsalolin da ke lalata wa ɗalibi haddansa shine al-ihtimamu za'idi bid-dunya jama'a mu kada kunni da kyau mu saurari wannan ɗalibai musamman a wannan zamani idan akwai wani fitina mai girma da yake damun ɗalibai to barin wannan ne shi ne shegen kwaɗayi game da harkar duniya abin duniya da ma ta shiga idan mutum har ya zan shi yake tunanin in ma bai same shi ba to bai ci moriyan karatun shi ba to wannan ya hallaka ya hallaka kun ga duniyan nan annabi ya ce hulwatun hadira zaƙi gare ta kamar alewa a baki ka san alewa ne tun daga farkon shan shi har ƙarshe zaƙi ne ba gaman cingan ba ne cingan in kaci kaci kaci zai kai wani lokacin da babu raguwan zaƙi sai dai kawai kai ta danna gam ɗin amma babu zaƙin amma alewa tun da ka fara lasa kake tsotsa har ya rage ɗan ƙarami zaƙin farkon nan ne dai ne na ƙarshe ba haka na bai sifanta duniya Ya ce hulwa shi ne alewa kaga a baki kenan ko a ido fa na bai yace habira koriya ce shar daga cikin launi mai ɗaukan ido akwai koren launi shi sa ka duk inda aka yi wasu shuka haka kwarra sai ga mutum na sha'awan shi in mutum na sai ya ɗan samu dan kwanci hankali da ɗan sararawa sai je shiga cikin lambu da ke da kwarran ganyaye to ido yana son launi koriya an gane ko to a ido in ka kalli duniya akwai daɗi ka ga wasu manyan motoci masu numfashi ka ga wasu wayoyi masu kiran matan aljanna ko saboda girmansu <laughs> ka ga wasu gidaje kamar su suka kera kansu ka ga kayayyaki ba waɗannan ne abubuwan da ke janmu ba ka ga wata mata kamar ita ta kera kanta to haka duniya ke da kyau a idan mutum a harshe kuma akwai zaki amma sai manzo Allah ce wa inna Allah mustakhlifukum fi ha fa yanzura kaifa ta'malu da Allah ya tashi halittan ku ya bakku a duniya wallahi jarabawa ce Allah ya ajiye ku ne a duniya dan ya ga me za ku yi a duniya shin za ku bi shi ne ko za ku biye wa duniya dan dole sai ka bi daya ko ka bi Allah ne ko ka bi duniya ka kuma san waye za ka bi a ciki ka tsira wa za ka bi ka hallaka to shine nan ma ya ce alihtimamu za'idi bid duniya, ko alihtimamu za'idu bid duniya? wato mutum ya ƙara himma wajen kwaɗayin duniya sama da bukata wannan na daga cikin abin da yake lalata karatu ko rugurguza hadda Allah kyauta bari mu ji abin da wala yace yace i'lam ya akhil khatiz ka sani ya kai wato dan uwa mahaddaci anna dunya ما هي في عين المؤمن إلا مزرعة للآخرة kun ga duniyan nan a idon mai imani to yana mashi kallon wato gona ne kawai da za ka je kai noma ka dawo gida duk sanda mutum ya je noma a gona ai baya kankacewa kuma allah allah yake gama aikin da ya je yi noma ne shuka ne ban ruwa ne sa taki ne ka yi ka gama ka dawo gida ba haka ba ne to haka ya kamata ba ɗauki duniyan nan kaman gona ka zo da haka duk wanda ya zo gona ba za ka ga ya share waje ya yi kwanciya ya shankake ba ƙoƙari yake gama abin da ya kai shi ya bar gona to haka ya kamata ka ɗauki duniya ka zo yin wani aiki ne da Allah ya sa ka to yi ƙoƙari kada ka bari duniyan ta rinjaye ka har ka manta me ya kawo ka duniya haka mana ya ce shi mumini yana yi wa duniya kallon wurin da za a zo a yi noma ne amma lokacin girbin da za a ɗiba amfanin gonan to sai a lahira shi ne ayyukan da za ka aikata kyawawa din nan za ka zo ne a yi ta maka lissafi ana maka rekodin inda za a baka sakamakon shi ne lahira amma kada ka ɗauka cewa wai a nan duniya kai kake son ka samu sakamako in ka samu sakamako a nan duniya ko to baka yi wa duniya kallo irin na mumini ba ya zama irin na kafirai kenan su ne kawai duk abin da za su samu su samu a nan shi kanshi Allah haka ya tsara musu duk wani abu da suke da rabo a kai a nan duniya za su same shi duk wanda ko ya bari ya tafi lahira bai ci abin da ya samu a duniya ba ko to karin bala'i ne mishi a lahira shi sa nabi ce a duniya sijinul mu'min wa jannatul kafir da haka mana yace wa annal insana عليه أن يأخذ منها ما يعنيه أو يعينه في سيره إلى آخرته ذاك الدنيا الناس يقو كي كدوكي guzurinka na lahira Da abin da za ka ɗauka a matsayin guziri ka tafi lahira to kai marba za ka ɗauka kada ka tsaya kana kallo ya zama ba tare da kai za a ci moriyan wannan guzirin ba wa ya turu kuma siwa zalik duk abin da ba zai zama guzar lahira ba to ne watsi da shi yake bai damu da shi a duniyar nan ba sai sa kuka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah turo mala'ika Jibril ya zo ya bashi zaki aka ce me ka zaba a baka annabta a hada maka da duniya irin yadda aka hada wa wasu annabawa kamar annabi Sulaiman ga mulki ga dukiya ga sarauta ga kuma annabta ko kuma kana son ka zama manzo bawan Allah da haka abubuwan duniyan nan ba za su tsole mishi ido ba da haka dan bai samu ba baya damuwa Allah ya ce har zan zaɓa sai na ce bari nemi shawarar malami na jibril ka bani shawara mana wanne zan ɗauka sai mala'ika dole ya ce ka zaɓi wato ka zama manzo bawan Allah irin yadda annabi isa ɗan maryamu ya zama sai annabi ya zaɓi wannan sai Allah ya ce kayi sa'an zaɓi abinda ka zaɓa shine abin da yake alkhairi duniyan nan kwatankwacin duniya a wajen Allah annabi ya kwatanta da mushen rago ko tunkiya raman ma wadda ciwo ta kashe sannan aka gungura za a kai bola wata rana haka aka gunguro wata mushen tinkiya ta rame ba komai a jikinta sai ka susuwa ana gungura saboda ma lalacewa janta ake yi a ƙasa sai annabi ya ce ku kalli wancan idan aka ce wani ya siya dubu ɗari a cikin kuwa zai siya sai kowa ya kau da kai ce ah, a baya maza Allah wannan da ranta ma in an baka kyauta sai dai ka rinsa ido balantana mushe annabi ya ce to wallahi la duniya ahwadu inda Allah min hadhihi annatina duniya ta fi kaskanta a wajen Allah fiye da wannan musha. ma'ana gara wannan mushan da duniya a wajen Allah amma ka duba duniyar nan shine mu muke kashe kanmu a kansa mutum zai rufe idan shi in dai zai samu komai ma ya aikata Allah ya kyauta so haka ya kamata mu rinka kallon duniyar nan ba wani abu da an yi wato yake a duniyar nan wanda za ka ɗauka ya cancanci ka siyar da lahiranka domin shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam aka zo ana mai magana ga farisa ga rum suna jin daɗi suna cikin daula suna da kujerun alfarma sai annabi ce mali wani duniya ni mai hada ni da duniya ne misali na da duniya karakibin istazalla tahta zilla shajara kamar matafiyi ne ya tsaya shan inuwa karkashin bishiya can kana gama shan inuwanka me za ka yi ka ci gaba da tafiyarka yau ina manzon Allah a duniya inda an tara mai duk duniyan a yau ya tafi da shi ko ya bashi ya shi. to duniya kenan haka take kuma sunnan ta kenan kuma ba za ta gushe a haka ba har Allah ya gaje abinsa da haka ka daina ɗaukar duniya ita ce al al-ghayatul uswa da kake son ka cimma abin duk da Allah ya baka a ciki ka wadatu da shi ka yi abin da kake bukata shine bautan Allah domin lahira amma da zarar mutum ya zama desperate ya rufe ido yana sai ya samu duniya ko ta wata hanya to shine nan zaka ga yana keta alfarman addininsa komai iliminsa komai shekarunsa komai malam komai da kake tunani ya kai in dai mutum ya tasa duniya a gaba ko wallahi zai iya yin komai wajen ya samu duniya Allah ya kyauta to mala yace qala ta'ala kaji yadda Allah ya sifanta al'amarin duniya Allah yace wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-dara al-akhirata kaga wannan rayuwa wannan duniya ka rayu a cikinta ne domin ka samu abin da Allah ya tsara maka a lahira ibtaghi fi ma ataka Allah duk abin da Allah ya baka a duniyar nan ko sai zama lahira kake nema da shi guziri kake yi na tafiya lahira da shi amma duk da haka ce Allah ce wala tansa nasibaka min ad-dunya eh kada ka manta da rabanka a nan duniya domin akwai bukatan ka ci ka sa ka kwana to da zaran ka samu iya bukatan ka to ka wadata daga sauran in ka samu katifa daya da zaka kwanta bakin salati in ba haushe ko ka wayi gari kai sallan subahin ka a jama'a wallahi ya ishe ka dan idan mutum ya samu katifu ɗari yau a guda nawa zai kwana a ɗaya ne in ka gina gida guda hamsin gida nawa za ka kwana ai wani mawaƙi ma a a arewa ya wannan waƙa ko ya yi a gidan ma an kana da ɗakuna dubu a nawa za ka kwana a ɗaya ne so ka nemi iya bukatanka a cikin hadisi alimamu abu dawud wata rana kitabul adab karshe karshe abu dawud annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ga wani mutumi yana ta wa gida kwalliya irin yadda muke yi dinnan a gama ginin gida a zo a isa kwalliya yau daban na gobe daban a canza fenti ko a canza kayan ɗaki da za Allah ya ce inda za ka wallahi ya fi saurin zuwa fiye da wannan da kake gyarawa don ta yi ka gama gyaran da rana da daddare a kai ka kabari guda nawa aka yi ka gama gyaran duniyan tsaf yanzu za ka fara ci sai ka ga mala'ika mutuwa ya zo ya ɗauki rayuwa sai ka gana cewa wani fashi ya gina gidan nan ka tafi kenan kwanaki ai na jin dukkan kuma ba wanda bai ga wannan ba akwai ɗaya daga cikin wasu attajirai da Allah ya mana a ƙasar na a wannan gari ya zo yana da labarin rayuwar shi yake cewa shi a duniya yanzu ba abin da yake mai daɗi amma ba abin da bai tara ba ba gida ko a duk wani ƙasa na alfarma da kake son wai ka je yanzu don ka ji cewa ka je wata ƙasa ya ce har gida ya mallaka a wajen yana da gida a dubai yana da gida a makka yana da gida a madina amma fa shi a wani lungu a nan najeriya a nan yake rayuwa can kuma yana claiming da yana da shi ne wasu suke kwana a ciki sannan duk wani abu da yake son ya samu yana da kuɗin da ya same su yau sai yake jin ba komai a duniya duniya kenan fa don dama ita duniya gwargwado yadda kake samu gwargwado yadda yake kara suɗe maka a zuciya kana jin ashe ba komai ba ne kuma an gane wannan da ke ko sai Allah ya ce dai la tansa nasibaka baka ad duniya kada ka manta rabanka a duniya shine rabanka shine abin da kake bukata an gane wannan da ke ko wa ahsin kama ahsana Allah ilayk karshen ayan ko wala tabghi fasada fil ard inna Allah la yuhibbu sai ce amma idza ja'ala al-mar'u ad-dunya akbara hammu aw hammahu idan mutum ya sanya duniya shine mafi girman burinsa shi dai ya kosa ce ya samu mota iri kaza shi ma yana sa kaya irin nawa ne shi ma yana da ginin gida a nan da can in dai mafi girman hamminsa kenan fala shakka annahu sayudayyi'u nafsahu to ka yi asaran kanka ba ka ci moriyan kanka da kanka ba fa innal qalba kal wi'a'i idza imtala'a bi shay'in fala yumkinu an yamtala'a bi ghayrihi wallahi zuciya kamar aini wato wani mazubi ne wannan mazubin ruwan nan jama'a bi yadda kake da hanɗama da son ka tara ruwa ka kai gida idan ya cika ya za ka yi da raguwar ruwan ko ka zuba sai dai ne sai dai zubewa to haka zuciya yake idan zuciya ya cika da abu ko wallahi ko ka kara mata ba amfanin da za ta yi yanzu dukkanmu nan muna da kaya biyu uku hudu biyar bayan wannan da muka sa sauran suna ina suna ta ajiye. a yanzu da suke aje mai amfanin su babu shi sa wani sahabi da na biya mishi irin wannan karatun ya fahimta wallahi duk abin da ya samu da zaran ya biya bukatar yinin shi sauran sai ya kyauta a ce ba za ka ajiye zuwa gobe ce wa san wanda zai kai gobe ba da ya biya bukatar yau ba yadda ya samu na yau Allah ya kai mu gobe za a samu na gobe ba Don na yau ɗin wayan shi ne ko dabaran shi Allah ne ya bashi to Allah da ya baka na yau ya ce ba zai baka na gobe ba to ka ba mu bukaci kawai na yau da haka baya kwana gidan shi da komai wallahi Khalid bin Walid ba shi yasa a dukiyar shi aka ce ba zakka ba da annabi ya aika dan ake je karbo zakka a hannun Khalid Khalid ya ce ba zan bayar ba <laughs> ka je wajen Abbas shi ma ya ce ba zai bayar ba je wajen ibnu jamil shi ma ce ba zai bayar ba a da wace ya maza Allah duk yan masu kuɗin garin nan sun zama marowata duk sun ce ba za su bada zakka ba na bai ce a baka fahimci karatun bane shi Khalid alƙawari wa Allah ya ce in ban da abin da zai ci abinci a cikin shi da abin da zai siye takobi ya ajiye domin ko ta kwana jihadi kenan da abin da zai kula da dabban da zai hau ya je jihadi yace duk abin da ya mallaka zai sadaukar wa Allah ne to ga mu wani dukiyar zaka kuma za a karba ne da ka dan me kuma za a ce a ce ya kara bada wani shine yace ba zai bayar ba a Abbas kawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma da ya zo zai bada zakkan shi a shekarar da ta gabata sai annabi ce kawu kana da wadata kana da dukiya musulunci kuma na da bukata da al'umma da haka ko da ka bada na bana ka sake yin lissafi da na baki ka kara duka bada shi ne sai ce ba komai an yi hakan da aka shi ya bada na bana ya bada na baki to baki ya zo kuma ce zai kawo shi ne ya ce ba zan bayar ba zai ka sha wanda ya aiko ka kenan ko tunda shi ya san karatu amma shi ibnu jamilin shine ya godiyan mayu matsiyaci ne shi talaka ne ya zo annabi ya mishi addu'a aka nema mishi appointment ya samu arziki <laughs> shine ne Zai zawo zai nuna wa Allah shi fa da waye shi ya tara kudin nan shine annabi ya ce an kana fasiran agnahu Allah eh inna ma utitu ala ilmin indi ai ku ne ba ku san yadda ake neman kuɗi ba kun ga mun tara kuɗi kuna nema to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu to a shahid kaga Khalid ya fahimci cewa iya abin da yake bukata shine abin da zai amfane shi a duniyar nan sauran kawai sai ne lahira da su yanzu Khalidu abinda Allah ya tattala mai da wannan dukiyar da ya ta sadaukar wa Allah akwai wanda ya san iyakan shi yanzu yana nan kuma yana cin moriyan kayan shi amma wanda ka tara a duniya fa wasu ne za su gaje shi kaga in ma ba ta hanyar kirki ka same shi ba to zai zama maka matsala ne kai Allah ya sa mu dace da haka sai yake cewa a zuciya kaman mazubi ne da zaran ya cika to duk abin da za a ƙara to waje zai yi ba zai ƙara shiga ciki ba qala ibn mas'ud radiyallahu anhu sahabi abdullahi dan mas'ud Allah ya kara mashi yadda yace inna hadhihi alqulub kun ga waɗannan zukata au'iya mazubi ne kamar wani container shine au'iya wi'a jam'u wi'a'in kenan ko sai yace fashtaghiluha bil qur'ani Allahu akbar ku shagaltar da zukatanku da karatun alqur'ani don duk zuciyar da bata cika da karatun alkur'ani ba za ta cika da waka ba za ta zauna yanci ba babu inda aka taba ajiye abu ya zauna empty ko ka cika ne da abin da ya kamata ko iska ya zo ya cika to haka zuciya idan baka shagaltar da zuciyarka da karatun alkur'ani karatun addini ba haddan alkur'ani haddan mutumin ilm to za ta shagaltu da wani abu an gane ko sai ya ce wala tashtaghilu ha bi ghairi kada ku bari wani abu ya zo ya shagaltar da zuciyanku saɓanin alqur'ani kuma an gane shi yasa zaka diga duk wanda bai haddan alqur'ani ba yana ne yana haddan wani shirman ya haddace wakan dan iburo ya haka je wakan raraka raraka kuke ce mai kowa ne rayuwa rarara na dai san <laughs> shi ne jama'a wallahi abin da zai shagalce da shi kenan Allah ya kyauta وقال سفيان الثوري رحمه الله مالا سفيان ابن سعيد الثوري الله يجيك ايش ده رحمه yake cewa لا تكونن حريفا على الدنيا تكن حافظا kada ka zama mai kwaɗayin duniya ma damar ba da kwaɗayin duniya ko to za ka zama mahaddaci haddan ƙur'ani haddan ilmomi wannan kuma shine hakika amma da zaran ka zama mai kwaɗayin duniya to kayi hannun riga da ainihin wato neman ilimi waɗannan zantuka tun daga na ibnu abbasin a ibnu mas'udin da na shi a sufiyanu wancan na cikin jami'u bayanin ilm na limamu ibnu abdulbarri na mari shi kuma wannan na cikin hiliyatul auliya na mala abu na'im al-asbahani wa min huna sai mala ce to daga waɗannan zantukan fa inna hafizal qur'ani mahaddacin alkur'ani layan bari an yagtarra bi zukhrifid duniya bai kamata a ce kelekelen duniya ta rube ka ba ya zama kana hadda amma kuma wai damuwanka shine wane ramma da aka kai shi abuja ga yanzu yana hutawa kai ma ka kosa a kai ka abuja sai za ka je ka ga ma'aikata sun cika abuja tun ana sha'awarsa har a dawo ba a sha'awarsa jama'a gane wannan da ke ko saboda a wancan karan da ake sha'awansu eh, yan kaɗan ne su kuma suna yin abin da ya dace to amma a yanzu su suke kawo kansu kuma ba za su yi abin da ya dace ba da zarar sun zo wajen masu abin duniya sai su nuna kwaɗayinsu akan abin duniya su kuma waɗancan da suna sha'awa abin da ke hannunsu ne sai su ga at waɗanda muke sha'awa ce su kansu abin da suka iya bai da muhimmanci a wajensu kudin nan namu shine mai muhimmanci ba shi mutanen banza ne sai su wulakanta su ko kun fahimci logic din da haka kada mutum ya bari duniya wallahi ta zama wai abin da kake kwaɗayi ba komai a cikin ta. sai ce wata talla'u nafsahu ila ahli duniya har ya rinka wulakanta kanshi a gaban 'yan duniya kullum sha'awar shi ya zama irin 'yan duniya wa ma يتنعمون به فيه أو ما يتنعمون به فيود أن له مثل ما له سيرنك فاتن الله يساشي ما دي زما إرنسو ma'ana Allah ya kwace abin da yake a hannunka ya baka duniya shine gurinka ka ci nasara kenan Allah wani malami daga cikin magabata yana cewa wallahi ya alamu ahalin duniya. ma'abota duniya yana maganar sarakuna da masu wadata yace da sun san irin abin da muke a kai mu masu ilimi da addini da alkur'ani da sun san irin abin da muke a kai na natsuwa da kwanciyar hankali sai ce wallahi da sun yaƙe mu akan su kwaci na hannunmu ba ma yanzu yan masu ilimin ne da ƙur'ani da karatun addinin su suke ganin nasu bai da muhimmanci yanzu wancan ne yake da muhimmanci da haka sai su wulakanta kansu da haka kada ya zama mutum yana da kwaɗayin duniya in ka zo maka ka biya ka gwargwadon bukata amma ba shine asali wato burinka ba Allah ya kyauta yace wa ma na bihi fayawaddu anna lahu misla ma lahu balantana ka zo kana burin abin da ke hannunsu wai kai ma kana son ka samu fa huwa yahfazu qawlu ta'ala ta yaya kana ma aboci alkur'ani ka haddace faɗan Allah maɗaukakin sarki da yake cewa wala tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahrat alhayat ad-dunya Allah yake li nafsinahum fihi Ni Allah ya kira mafi alkhairi yace wa rizqu rabbika khairun wa abqa dan girman Allah wannan ba cikin ayan alkur'ani da ka haddace bane to ya aka yi ka manta saƙon da ke ciki kuma kake aiki da akasin wannan Allah ya ce wala ta muddanna ainaika kada ka kwallafa idanunka da zuciyanka ila ma matta'ana bihi azwajan minhu zuwa ga abin da ainihin wato muka baiwa ma'abota duniya zaharatal hayatid duniya kelekelen duniya kawai an gane wannan da kyau ko Allah ya ce mun yi musu wannan ne linaftinahum fihi dan mu jarabce su a cikin duniya amma wa rizqu rabbika khairun arzikin da ke wajen ubangiji ka shine mafi alkhairi to akwai arzikin da yake a ce ka haddace alqur'ani ka zama ma aboci ilimi haka wannan shine khairun wa abqa nafi alkhairi kuma mai wanzuwa Allah ka tabbatar da mu akan daidai na'am ai eh, wa rizqu rabbika a tsaya sai ya zama na'am eh na hufihi wa rizku sai a tsaya a nan rabbika khairun wa abqa ba zai dauka ba saboda in ka lura za ga izafa aka yi an gano wannan ne ke ko in kuka lura da yadda aka kawo nan za ku ga san sa kamar alamar tsayawa akan warizuku an gane wannan da kyau ko amma an ka dubi karatun za ga ba zai ɗauki wannan ma'anan ba saboda duba wala ta muddana ila ka lama mata rabi azwajan minhum zaharat alhayati dunya linaftinahum fihi to kaga idan da warizqu din nan zai zama idafa ne zancen sai a ce warizqa an lura yawa domin zaharata saboda ka'idan za su ɗauki sifa da mausuf to amma da ya zo ya ce wa wannan ya fi kama da inafiya sabon zance shi yasa aka yi zafin shi zuwa ga rabbika rizqu rabbika kaga mudafun wa mudafun ne khairun wa abuka a cikin suratul taha sai yace wa ta'ammal to ka lura da waɗannan gabobin da Allah ya faɗi a cikin ayan fi kauli wala ta muddanna kada ka rinka leke kana kallon abin da ke hannun yan duniya an sayar da ake leka abu aiko za a ga kana ta miƙa wuyanka kamar mai satan ansa a jarabawa fa ha ablagu ni la tanzurna aw la tanzuranna ya fa a ce kada ka kalla dan mutum ya zauna haka yana kallon abu ba za a gane yana da bukatun shi ba amma ka ga mutum na ta haka yana ta dagewa to alaman ya fi kwalla faran shi akai to shi ne Allah ya ce kada ka kwallafa wa duniya rai irin yadda aini wato mai satan an ke kwallafa ran shi akan kofe na wani ko to ne wala ta muddanna shi yasa Allah bai ce wala tanzuranna ba لأن الذي يمد بصره إليه إنما يحمله على ذلك حرص مقترن kun gani ko domin wanda yake a ah, ah, yake leke yake daga wuyansa ya fi nuna kwaɗayi fiye da wanda yake kallo kawai wallazi yanzuru qad la yakunu zalika ma'ahu ka gani amma wanda yake kalla abu kawai zai iya zama wa normal kallo ne baya sha'awan abu Qala al-qurtubi al-imam al-qurtubi yayi wannan karin bayanin da yazo cikin tafsirin sa al-jami mala yace famata ma wujida hadha al-hirsu inda sahibi al-qur'an fa innahu bila shakka يؤثر على ضبطه وإتقانه حيث ستضعف الرغبة في ذلك في مقابل الانشغال في متاع الدنيا وزينتها da haka daga sadda aka samu irin wannan kwaɗayin na san duniya a wajen ma'abuci alkur'ani to tabbas wannan kwaɗayin zai yi tasiri akan karatunsa na ƙur'ani me tasirin da zai yi negative tasiri shine ƙur'anin zai rinka sarayewa a zuciyarsu zai zama bai da muhimmanci a wajen shi ya fi muhimmanta wannan duniya Allah ya kyauta da haka sai qur'ani ya rinka yin rauni haddan shi sai zan yana tarwatsewa bai lura ba Kwaɗayin da yake alqur'ani sai ya sauki fi lin shigali fi mata'id dunya wa zina saboda ya shagalci yanzu da kwaɗayin duniya da ainihin wato kayan kyale-kyalen duniya nas'alullah salama Allah muke roƙa ya ainihin wato kawo mana sauƙi. to wannan shine ƙarshen abin da ainihin wato malam ya kawo na abin da ya kira da mu'awwiqatu alhif wato abubuwan da ke kawo wa hadda tarraki ko da baibayi ko matsala Allah ya kyauta sai malam yace al-khatima bari mu karkare wannan ko a cikin minti biyar da ya rage insha Allah ne lokacin sallah ya gabato al-khatima malam yace karshen zance fa Akhil hafiz ya kai a dan uwana muhaddaci al-qur'ani ma tayassara li jam'uhu wa jam'ahu wa idadahu fi hadhihi ar-risala wannan shine abin da Allah ya sauƙaƙa mana wajen tattarawa da kuma hadawa a cikin wannan risala allati as'alullaha azza wa jalla an yanfa'a biha wanda muna ci gaba da roƙon Allah ya amfanar da mu shi wa an yaj'ala hali labinatan salihatan fi tariqi huffazi kitabillahi tabaraka wa ta'ala Allah ya sa ya zama wani tsani wani dandali ko dandamali ko wani tubali wanda masu son haddan Qur'ani za su taka su kai ga wannan haddan littafin Allah maɗaukaki. wa an yaj'ala ha labinatan saliha fi tariqi huffazi kitabillahi tabaraka wa ta'ala ya zama shine tsani da zai kai mahaddata zuwa ga haddan littafin Allah wa an yajidu fiha ma yuzki عزمهم Allah ya sanya ya zama dalilin da zai ƙara motsa azaman wato ma'abuta hadda kun ji maganar da muka fara tattaunawa ko shine dole in kana son kai aikin a karatu to ka samu abin da zai rinka motsa maka himmanka li itqani hifzihim wajen wato kyautata haddansu kama as'aluhu jalla dhikru أن يدخر لي أجر هذا العمل يوم يحصل ما في صدور ويبعثر ما في ما في القبور كما الله يتسكتي من لا دان wannan aikin zuwa ranan da Allah zai fitar da abinda ke cikin kiraza kuma ya tono abin ke cikin kaburbuka Ranar lahira kenan ko sai ya ce rabbi taqabbal amali sai wasu waƙe baiti biyu yana addu'a ubangiji ka karɓi min wannan aiki na wala tukhayyib amali kada ka rusa fata fatan da nake yi al'amal shine guri abinda kake fatan ka cimma ko sai ce aslish umuri kulliha ya Allah ka gyara min lamurra na baki ɗaya. qabla hululil ajal kafin karshen rayuwana mu ma muna addu'a da addu'an mana kama amilu mimman ladaihi mulahaza ya ce kamar yadda har ila ina fatan duk wanda ya ga wani gyara a cikin wannan risalan a wistidrakin ko wani abu da ya kamata ya nuna min shi wanda ban kai zuwa gare shi ba au ko wani hanya da ya kamata a ƙara kan hanyoyin nan kun san dama ya ce ba bi turki itkan ba duka ba kenan kila kai ma kana da wani hanya da kake ganin idan mai hadda ya riƙe to zai kyautata haddan shi to kaga naka sai zama na sha ɗaya na sha biyu kai ma hannu hamsin shi da ya kawo maka goma ko yawwa da haka wanda yake da wasu hanyoyin shi ma to shi ma ya ƙara an ya hafa ni biha ya taimake ni da su mashkuran ma'ajuran ina mai godiya tun kafin ya kawo min waɗannan gyare-gyaren ko ƙare-ƙaren kuma ina roƙon Allah ya ba shi lada Shi ne malam mashkuran ma'ajuran alal unwanil musbik akan wannan unwani da muka yi rubutu a kansa shine turuku itqani hifzil qur'an falmar'u qalilun bi nafsihi kathirun bi ikhwanihi domin mutum ya tsaya shi kadai to kadan ne amma in ya tsayi da abokan karatun shi ko ƴan uwan shi to sai su yawa shine suke cewa a ah, a ah, ne tsintsiya madauri ki ɗaya ko Eh, idan mutum ya ce zai yi abu shi shi kadai to ba zai ci nasara ba kamar in za a ce za a haɗu ne ayi. hannu da yawa kenan ko eh, maganin <laughs> sai ce wa ahiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin karshen abin da muke rufewa da shi shine lallai dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangiji talikai wa sallallahu wasallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kira da amincin Allah tabbata ga nan Muhammadu baki daya in wa masu albarka wannan shine karshen wannan risala duk da akwai wani mulhikun da ya kawo wato wani a dan ka san aka sa wa mutum malmalan tuwo sai kaga an dan yanko wani dan karami sai a kara mai akai <laughs> to dan dibi kenan shine Umar da sa yake cewa ni'mal idlani wal ilawa to shine nan ma sai ya ce kafin dai ka tashi ga wani ɗan ƙari. to sai mun zo da na gaba sai mu karanta wannan ƙari insha Allah kuma sai mu bayyana to wani littafi kuma za mu ci gaba da izinin Allah wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah